A yayin da yake bayani wa manema labarai a ƙarshen wata ganawa da shugaban majalisar CNSP a ƙarshen mako, shugaban sabuwar hukumar Kwaldef mai yaƙi da almundahana Colonel Abdulwahab Jibo ya sanar cewa shi da mukarrabansa suna samun nasarori a ayyukan kwato kuɗaɗen da aka wawura. Tribunal ya ce bitar waɗannan ayyuka a halin yanzu na nunin sun kwato sama da miliyan dubu goma sha biyar na sefa abinda ya matukar ƙayatar da shugaban ƙasa har ma ya ƙara jaddada musu goyon baya in ji shi Shugaban hukumar ya ce turjiyar da suka fuskanta ita ce wacce ke da nasaba da halsiya domin a cewarsa ita wannan tsohuwar hukumar yaƙi da cin hanci ta lalata dukkan bayanan binciken da ta gudanar a zamaninsa in banda wasu takardun koke-koken da ta damƙa musu. Sai dai a wata rubutacciyar sanarwar da suka aike wa manema labarai, kwamishinonin shuɗaɗɗiyar hukumar ta halsiya sun yi watsi da wannan zargi da suka kira maras sushe balle makama. a cewar su dukkan bayanan da ake magana a kansu suna nan a hannu saboda haka ba abin da aka lalata hasali ma hukumar ta kwaldef ta taɓa nuna bukatar samun wasu bayanai ba in banda rahotannin da ta bukaci ta samu daga halsiya kuma aka bata in ji sanarwar haɗin gwiwar kwamishinonin tsohuwar hukumar ta halsiya tuni 'yan fafutuka suka fara bayyana takaici akan wannan dambarwa da suke ganin ba abin da za ta samar face haddasa koma baya a yakin da aka kaddamar da barayin dukiyar ƙasa Ibrahim Namewa mamba ne a kungiyar farar hula ta MPCR. duka dai dan kasar Nijar ne suke ga aiki a gana mu gani bai kamata ba a ce ya furta wata magana ba cikin ba an bi sau da kawa dan saboda a gano da cewa ko akwai niyya ta a hana mishi ko kuma yalla ba a ce an hana mishi ba bai kamata ba a samu irin wannan abubuwan tsakanin su shi ma shugaban kungiyar FCR Sule Umaru na mai nuna rashin jin daɗin wannan cece kuce ko da yake a cewarsa alama ce ta gazawar sabuwar hukumar a yakin da aka ɗora mata alhakin aiwatarwa. Abin da ake jira gare ta ba same shi ba na biyu kuma ta haito da sheri ga tsoho kungiya kenan kaga yana nuna cewa Koldef ba ta ke ga aiki fi sabilillahi kuma manufar da aka sa mata na jiran da za a aiki dan ƙasa ba sabo ba bambanci ba shi ake ciki ba. Cin hanci da almundahana na daga cikin manyan matsalolin da ake ayyanawa a matsayin dalilan da ke dabaibaye tattalin arzikin nishar da ci gaban al'ummarta. A baya dukkan hukumomin da aka ɗora wa wannan nauyi sun yi fama da turjiya walau ta 'yan siyasa ko daga mahukunta abin da ya sa aka wajabta wa jami'an da abin ya shafa rantsuwa kan littafi mai tsarki domin tabbatar da adalci da gaskiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.